ya za a ɗauki ilimi za a mantar da shi ne a zukatan mutane ko ya za a yi shi ne za mu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها آية الله يكرهك كده قيل أكشي هو موت العلماء haka ce ma'anar wannan aya mutuwan malamai wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi to ilimin na tafiya kenan ko wa qala anas ar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina anas ibn malik ya fada daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna min ashratis sa'ati yana cikin alamomin tashin alkiyama an yurfa al ilmu a dauki ilimi ويكثر الجهل جاهل في جوا ya yawa a ban mutum yana ganin shi malami ne daga nan ko jahili ne lokacin bai kai ba ya fara bayyana menene ilimi mai jahilci al-ilmu idraku qadiyatin مجزوم بها واقعية أملك عليها دليل عليها دليلها ilimi kenan abinda ka sani a ka sani din nan idrak nisbatin majzuman biha baka shakka a ciki kai yanki haka waqi'iyatun a kashin gaskiya kuma haka al'amarin yake kana da hujja eh kana da dalili min Allah wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam to wannan shaka ce mai ilimi to me jahilci kuma idraku nisbatin majzumin biha lakinna ghairu waqiya jahilci kenan ko to me yayi taqlidanci idraku nisbatin majzumin biha waqi'iyyatun lakin la amliku alaiha dalil illa qala fulan aw qala fulan shine taqlidi kenan ko cikin malikai imanul muqallidi suka ce lam yakhlu min tarbiyyah an fahimta eh saboda duk abin da ka sani shine ya kasu kashe biyu abin da ka sani kana shakka abin da ka sani yi yanke haka ne kake ganin haka al'amarin yake kuma haka al'amarin yake to ya kasu kashe uku ilimi jahilci taklidanci menene ilimi ka san abu ka yi yanke a cikin zuciyarka haka al'amarin yake kuma a kashin gaskiya haka al'amarin yake kuma in an nemi dalili kana iya cewa dalili to shine ake ce ma haza ilmun amma ka san abu ka yi yanke cewa haka al'amarin yake kuma a kashin gaskiya haka al'amarin yake amma ba ka da dalili ya zama taklidanci kenan misali yaro kowa ya ga kowane watan ramadana ana azumin watan ramadana duk yara a gida sun san watan azumi azumi azumi lalle ne wajibi ne to amma bai ita ce hujja akan haka ba sani ba da ya zama ilimin shi ya zama taklidanci kenan saboda sun ga ana yi ne ran da duk aka kai shi islamiyya aka fara koya masa karatu kutiba alaikum siyamu kuma kutiba alladhina min qablikum aka aka bashi ya haddace aka fassara mishi ya tashi daga takliranci ya koma me ilimi saboda gashi yana da hujja a hannu jahilci kayi yanki haka al'amarin yake amma kuma kuskure ne kashin gaskiya ba haka al'amarin yake ba ka fahimci kuskure ko kayi ganganci to abin da ka sani ba ka yi yanke da shi ba kuma shi kuma guda nawa ne shine shakka da zato da wahami mecece shakka abin da kake taraddudi cikin ko wannan ne ko ne ka kasa rinjayar da ɗaya a kan ɗaya to wannan shi ake ce kana shakka shi ne mazu Allah ce za shakka a hadukun fi salatihi wa lam yadri kam salla falyabni ala mastaqana an fahimta baka a ɗaya ce ko biyu biyu ce ko uku ce ko hudu da za ka tsaya a ɗaya cikin sallah ba za ka yi nin da ɗaya ko kan ɗaya ba to nan shakka kana shakka kenan mina shakka kana shakka kenan to me manzon Allah ya ce kai ya ce sai kai gini akan yakini wannan raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ta ɗaya yakini ta biyu shakka sai ka ɗauka ɗaya ce sai ka kawo ta biyun yanzu in ka gama sai ka sujadan sujadan rabkan ko ko kabi ko ba duk wanda kai yayi to in shakka akwai zato a ciki zai zama zannu duk sa da shakka ta kasa rinjaya shi da shakka amma in ka rinjayar da wani bangare to wani bangaren da ka rinjayar sunan shi zato bangaren da aka rinjayar da wani kansa shine wahami alhaji na cikin gida kuwa kana zana kofan gida ko kana ɗinki? ko kana hira eh kaman yana nan kaman baya nan anya ba shi ko ya fita ba kaman ko na ga ya fita to kaman ko anya ba shine kuwa to duk abin da ka zaba nan sunan shi zato shi sa bahaushe ce ina kyauta zaton ya fita ko yana ciki wanda karin jayar din shine zato shine zanno wanda aka rinjayar akan shine wahami ke to wannan shine matakan ilimi guda shida kenan al-ilmu al-jahlu at-taqlidu ash-shakku az-zannu al-wahmu to matakan ilimi kenan guda shidda ya aka yi kuma ana magana matakan ilimi aka kawo jahilci a ciki ce ai jahilci ba shi ne a ce mutum baka sani ba wannan ana ce da shi ummi dai mutum bai sani ba al'amarin shi ya fi komai sauki bai sani ba ne ya sa duk sa'an da za ka karanta za ka koya mata abu ba su sani ba ne ai wannan ba kyau da an faɗa mata ba ta sani ba ne ba wahala da ana faɗa mata za ta ɗauka ana faɗa masa zai ɗauka mutumin kauye ne amma inda ake wahala shine jahilci wanda ya jahilci abu yana ganin shi ya sani to duk yadda za ka yi sai ka wanke wannan sai ka cire wannan abin sa'annan wannan ya samu shiga in baka cire wancan ba ba inda wannan zai samu ya shiga ba yadda za a iya samu ya shiga shi yasa in za ka ilmantar da jahili aiki biyu ke gaban ka cire wannan abin da ke cikin kwakwalwarsa na hayaniya sa'annan ka kawo mai kyau ka saka mishi to cirewa ɗin aiki ne karamin aiki ne aiki biyu ke an fahimta to shi ne al'ilmu ke nan ko kabbil ilm ɗauki ilimi ko قال الشيخ وهو الحسين ابن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أمر ابن العاص قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول saboda sahabi ne yana da hakkin ya ce na ga manzon Allah ya yi ko na ji ya faɗa ko ya faɗa min saboda sahabi ne sun rayu tare da manzo Allah su tafi su dawo su yi banda sahabi kafin a kai kan sahabi ba cikin sanadin nan ba wanda ya sai ce sami tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce sahabi ko ya kulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi Allah ba ya ɗauki ilimi ya cire ilimi a cikin zukatan mutane wato ya ake a ɗauki ilimin walakin yaqbidu ilma bi qabdi ulama ana ɗauki ilimi ne da ɗauki malamai wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu hatta idza lam yulqi aliman har in Allah ya ɗauki su duka malaman ya zauba ya saura ba malami a wajen a cikin su ittakhadha an-nasu ru'usan juhala ba ya ba za ta haka ba dole a azabi waɗanda za su shugabanci to sai a ɗebo jahilai fasu ilu sai a ana tambayar su game da addini fa aftau bi ghairi ilmi limaza qala fa aftau bi ghairi ilmi ita an-nasu ru'usan idza kanu juhalan la wa an yuftu bi ghairi ilmi fadallu wa adallu sai su ɓata. كما سقطت ɓatar لا ما قتلتوني هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن جرير عن هشام قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن ما ابن بام باموي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن زياد البصري بمكة قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي وحول السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ƙwarewa kenan cikin ilimin hadisi ya rawaito wannan hadisin wajen hanya guda biyu da ya koro hanya ya koro shi ya tsaya ya ja birki ya tsaya sai kuma ya ɗauko wancan hanyar wa akhbarana ahmad bin abdullah salih قال اخبرنا ابو الحسين ابن بشرار قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه to wannan ba karamin aiki ba ne duk wanda ba shi da tsaftace zuciya duk wanda ba shi da kyakkyawan niyya Allah ba zai hore masa waɗannan al'amari ko da kake gani ilimin hadisi duk yar dabaran da mutum ya sai da ya shiga zai shiga ya fita ba abinda zai shi da ya wahala ya farna ba zai baya iya fahimtar me suke nufi sai zai fahimci kuskure ya karanta kuskure ya fahimci kuskure ya zo yana hayaniya shekaru hamsin sittin haka ake yi har zuwa yau kuma waɗanda suke ba su daina ba eh shi yasa kada ka taba tsammani cewa za a daina abu biyu ne kada ka taba tsammani cewa za a daina kuma kada ka taba shakkan cewa ba za a ci nasara ba ba za a taba cimma nasara ba wa عبد الله بن مسعود عبد الله بن yace la taqumu as-sa'atu حتى يرفع القرآن بزاء التاشع الكيابة بس أن أوكي القرآن ثم يفيدون في الشعر في متانيس وشغالة وشغالة واكي واكي سكراز يتي واكي ثم أن أوكي القرآن وقال ابن ابن أمري أمري بن العاس لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل فذا تشاء الكيابة بس القرآن يقوم عند التئن ديفتو له دوي حول العرش كدوي النحل هل فهمت؟ يقول الرب شيء الله شيء ما لك فيقول يا ربي أتلى ولا يؤمل بي وإن كان في سنن هذا الحديث ضعف أنا كرم ثاني يعني ما أي كدني قال عمر بن الخطاب خليفة أو عمر بن الخطاب يسير من سوده قومه على الفقه duk wanda aka naɗa shi mutane jama'arsa suka naɗa shi akan ya san fikihu suka ba shi jagoranci kana hayatan lahu wa lahu zai zama shi rayuwa ce masa haka kuma su rayuwa za su rayu a cikin sa'ada za su rayu a cikin daidai saboda ya san fiki ilimin addini wa man qaumuhu ala ghairi fiqhin wanda aka nada shi ba tare da ya san fikihu ba kana halakan lahu wa lahu zai halaka zai halakar da su an fahimta me yasa zai halaka zai halakar da su bai san ilimin shari'a ba bai san abin da Allah yake so bai san abin da shari'a ta ce ba bai san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba kada ka taba tsammani wai mutumin unguwanku ko na kusa da kai ko wanda ka a'a a'a wannan duk dan adam da ke duniya ne haka waye halicci wannan halitta Allah turawa sun fahimci cewa duk kamfanin da ya kera wannan abin shi ke da hakkin ya kawo katalog takardar da za a ce a yi amfani da shi kaza ga yadda za a yi amfani da shi ga yadda za a yi amfani da shi baki daya sun yadda da haka kamfanin da ya kera mota motocin ma iri-iri ne irin wannan motar kamfanin da ya kera shi ke da ikon ya faɗi yadda za a yi da shi amma sun kasa fahimtar cewa wannan wannan ɗan adam da Allah ya halice shi sun ki yadda Allah shi zai kawo yadda za a yi mashi jagoranci su ne Allah shi ya halice halittarsa Allah ya isa ya halitta amma bai isa ya kawo tsarin tattalin arziki ba bai isa ya kawo tsarin jagoranci ba bai isa ya kawo tsarin kaza kaza kaza kaza ba to haka za a sai wannan bilbitu har ana da kaza tun daga yau ka sani ko ka sani ka kance ko kar ka sakan kance daga yanzu har zuwa ka shiga aljanna ko ya shiga wuta Allah ya kiyaye haka al'amari in ba ran da jagoranci za aka ce abinda Allah ya ce da shi za a aiki ba duniyar nan ta kasa zama lafiya kenan har anai da kanka sai sa Allah ya firgitar da kowa in duniya za ta tashi za ta tashi ne a cikin wani arkice iza shamsu kuwirat idza sama'un shakat wa haka duk baki daya sai ga kowa ya rikice to amma ran da aka dawo aka ce wannan wannan halitta da ka gani Allah shi ya halicci wannan halittar kuma shi zai kawo tsarin da za a ja shi a yi mishi jagoranci to na duniya za ta samu zama lafiya duk wannan hayaniya da turawa ke wallahi suna ba ta lokacin su ba za su su ba za su taba daina ba kuma ba za su taba cimma burinsu ba ba zai tafi ba duk kwakwalwarsu sun kirkiro komai da komai sun iya yin komai amma har sun kasa kawo teknolojin da zai sa a zauna lafiya baturi ya kirkiro komai ya binciki komai amma har an kasa samun yaya dan adam zai zauna lafiya ba zai taba yiwa ba sai in Allah ya ga dama وعن زياد بن جبير قال قال عمر sai na umar ya ce hal jiri ma yahdimul islam ka san me ke rusa musulunci kultula sai na ce a a kana sai ce muhu zallatul alim farko na ɗaya kenan kuskuren malami ko zamiyar malami ko ganganci ko wajidalul munafiki bil kitabi da kuma munafiki ya ta jidali da alqur'ani wa hukmul a'immatil mudillina da jagorancin masu da jagorancin shugabanni batattu masu batarwa yace to waɗannan guda uku suke rusa addinin musulunci ka ji su zallatul alam alim wai me kenan wajdalul munafiqi bil kitabi munafiqi sa'annan wa hukmul a'immatil mudillina to wannan duk lokacin su bai kai ba tukunna ko eh lokaci bai kai ba ko وقال ibn mas'ud alaikum bil ilmi qabla an yuqbada abla da mas'ud yace ku nemi ilimi fa kafin a zo a dauke ilimi wa qabduhu zahabu ahlihi dauke ilimi shine malamai su mun mutu wa alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilayhi ku koyi ilimi fa saboda ɗayan ku bai san yaushe za a bukace shi ba kana zaune baka yi karatu ba ana nan wani ya mutu a masallaci na unguwan ku a zo a ganka da gemu da kansa a ce kai ne liman kai za ka yi jagoranci to kai kuma lokacin ba yi karatu ba to shi yasa in kai karatu kana karatunka duk sa'an da aka zo aka ce bismillah sai ka ce karfin hali za ka yi eh bismillah wa ala barakatin min Allah shi kenan tunda dama ka yi karatu kuma kana cikin shi amma sai lokacin da aka nada ka tukun ba ka da ilimi ba za ka ce ba ka da ilimi ba kuma lokacin kashi kafi karfin na umar yace ta'allamu kabla an tusawwadu ku koyi ilimi kafin a ɗora a nada ku ko kafin ku yi jagoranci ko wa alaikum bil ilmi wa iyyakum wat tanattu'a wat ta'ammuq at tanattu'a shine abin da ake ciki yanzu kenan ko wa alaikum bil atiq wa alaikun bil atiq me ina mana alaikun bil atiq me atiq da daddi da datsin ilimi waɗanda manyan malamai suka yi ba yara ba ba shakkiyanci ba ba san duniya ba a'a abinda manyan malamai suka shimfiɗa suka bari da su ne za ku ɗauka kuna aiki da su wa qala bin ta'allamu qabla zannina ku koyi ilimi kafin azzannina sune allazina yatakallamuna bizzan waɗanda suke magana kan zato ba su da tabbas cikin abin da suke faɗa amma tunan da kujera ce ake bukata kuɗi ne ake bukata menene ake bukata sai su kankane kuma dole su da su za a yi wa qala ibn mas'ud la yazalu nasu salihina mutamasikina ma atahum al-ilmu min ashab muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah da mas'ud yace la yazalu an-nasu salihina me kenan mutane ba za su gushe ba suna ne ingantattu mutanen kirki na suna haɗe ma atahumul ilmu min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam matukan ilimin da suke amfani da shi daga sahabban manzon Allah su kawo daga sahabban manzon Allah aka kawo an fahimta wa min akabirihim da kuma daga manya-manyan malaman su fa idza atahum min asabirihim halaku ya to lokaci haka bai kai ba tukunna ko wa qala sulaymanu la yazalu nasu bi khairin ma baqiya al-awwal hatta yata'allama al-akhir mutane ba za su gushe ba da alkhairi matukan na gaba na nan har na baya zo ya koyi ilimi a gare shi fa idza halaka al-awwal qabla an yata'allama al-akhir halaka nasu in malamai suka mutu kafin almajirai su koyi ilimi to sai mutane su halaka wa qila lisa ibn jubairin ma alamatu halakin nas aka tambayi sa'id ibn jubair aka ce mece ce alaman halakan mutane qala idza halaka ulama'uhum yace in malaman su suka mutu wa qala al-hasan qala abdullah ibn mas'ud mautul alimi sulmatun fil islam mutuwan malami tawaya ne a cikin musulunci la yasudduha shay'un ma ikhtalafa al-layl wan nahar ba abinda zai zo cike wannan tawaya din har ana da kasa وقال سفيان بن عيينة وعي أقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم وجاهلي وعقوبة تفي مصدني سمد أتيما لما يسمت تو إنا جاهلي ذاس كويا كنا شيء صورة جاهل في كنا قال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه قال ربيعة كوازا وانين ربيعة كو ما نبي وانين me yace yace la yanbaghi li ahadin indahu min al shay'un min al ilm bai kamata ba bai dace ba a samu mutum yana da shay'un min al ilmi yana da wani abu na daga ilimi mana yana da ilimi komin sa ayyu bayyi a nafsahu ma ma'ana ayyu bayyi a nafsahu ya tozartar da kansa ina ma'anar wannan ya zubar da mutuncinsa ya zai tozartar da kansa ya zai zubar da mutuncinsa yarin ka aikata abin da shari'a ba ta so da kuma me da kwaɗayi da me kuma ka san wannan shugaban baya son addini yana yana jayayya da sunna yana faɗa da sai ka je ka nade karkashin shi don ya baka abin da Allah baya da shi. Eh, don ya baka abinda Allah ba da shi ba zai iya baka ba a maimaita ko qala rabi'atu la yanbaghi wai mai kenan li ahadin indahu shay'un min al-ilmi kowaye yana da ilimi an yi yudayyi a nafsahu ya tozartar da kansa ina ma na ya tozartar da kansa ya wulakantar da kansa ya kaskantar da kansa ya je ya kaskantar da ilimi kana bin wanda ka san baya son addini baya son sunna wani ya bid'a ɗaya ka kana faɗa da shi to wanda baya son sunna gaba ɗaya kuma kaje kana jin shi eh walhamdulillah <laughs> qala sufyanu yace ta'awwazu billahi min fitnatil abidil jahil ku nemi ku ta'awwazu billahi min fitnatil abidil jahil ku nemi tsari daga Allah daga fitinan da ke cikin mai ibada amma jahili jahili mai ibada wa fitnatil alimil fajir da fitinan malami kuma fajiri fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin ai fitinan su fitina ce akan duk wani fitinan ne qala sha'abi amirun sha'amir ya ce ma ja aka min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa khudhu duk abin da yazo maka daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai riko da shi wa da' ma yaqulu ha'ula'i as-sa'afiqa ka bar waɗannan sa'afika abinda suke faɗa su wane ne as-sa'afika ila as-sa'afika allazina yadkhuluna suka bila ra's mali aka ce su wane ne as-sa'afik wanda ke shiga kasuwa ba jari mun <coughs> shiga kasuwa kasuwanci ba jari wakila hum ruzalatun nas aka ce su ne kaskantattun mutane arar allazina la ilma lahum wa'anda ba su da ilimi fahim bi manzilatin tujjar allazina laysa lahum ra'su su matsayi kaman tajiri tajirai ne da suke so kasuwanci amma ba su da jari ka shiga kasuwa kana so kai kasuwanci baka da jari to ya za ka yi kenan wa qala malik ibn anas imam imam malik imam dar al hijra yace la ta'khudh al ilma min arba'ati yace mutum hudu karka karbi ilimi a wajensu nasiha imam malik wa khudhu min ma wa zalika in ka cire waɗannan mutane guda hudu sauran kowa zaka yi daukan ilimi wajen shi suwa kenan ya imamu malik min mu'linin lissafari wanda ke bayyana shi wawa ne wauta yana bayyana wauta fili ana gani kada ka kuskura ka ɗauki ilimi ɗare shi wa in kana arwan nas ina mana arwan nas ko da ya tara littafin duniyar nan duk ana guraren shigowa ofishin su ko ya fi kowa rahoto ko ya fi kowa tara ilimi kada ka kuskura ka dauki ilimi a wajen shi ɗaya kenan wala min kazzabin yakzibu fi hadisin nas haka kuma makaryaci wanda baya jin kunya ya karya cikin maganarsa da mutane wa in kana la tattahimuhu bi kadhibin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala min sahibi hawan haka kuma kada ka ɗauki ilimi wajen mai bin son zuciya mai bid'a yad'u ila hawahu yana kira zuwa bid'arsa wala min shaykhin kada ka ɗauki ilimi wajen tsoho lahu fadlun wa ibadatu idza kana la ya'rifu ma yuhaddisu bihi yana da ibada yana da komai amma bai san abin da zai yake faɗa ba sai a buga nan a shiga nan mana abubuwan da yake ba kan ilimi yake ba akan jahilci yake yi an ji nasiha imam malik an ji sosai to wa'annan su ne maganganun manya-manyan malamai wa'anda in ka bar su kayi hasara kenan in kai riko da su kuma ba da ta lokacin za ga Allah ya sa albarka cikin ilimi ka don su yi ma nasiha sun ce maka yi kaza kar kaza yi kaza kar kaza saboda me saboda ƙwararru ne sun gwada sun gani sun yi sun gani sun tabbatar da haka babu ko shakka a cikin maganganunsu amma in ka rabu da maganganunsu ka ji an ji nasiha imamu malik ko wa bi hada na kudu karin ta haina min muqaddimati a sharh sunna lil imam al-baghawi wa kad hawala al-imam al-baghawi an yu an yurabbi al-jila an yurabbi an-nasa ala ma indahu min al-ilmi jazahu allah khairan wa baraka fihi fa ila kitab at-tahara ai mun ga mukaddima lokacin da muka fara darimi sai da aka dauki wata nawa ana mukaddima ba abin da biye bari a cikin mukaddima ga imamu ga shi kuma al shi ma sai da muka dauki lokaci a cikin mukaddima to yanzu za a fara kitabul fiqh yanzu za a fara shiga gadan gadan cikin aiki da ibada ibada saboda ba za su bar ka shiga ba sai sun tarbiyyantar da kai sun tantance abubuwa sun tace sun tance sun tace sun fitar abin da to sai su dora ka kan hanya to yanzu za ka san darajar ilimi yanzu ne za ka samu ilimi da za su fara sai fara sai ce kitabu taharat littafin sarki sai ce babu fadlil wudu'i in ana son a bari ka kula da abu ka yadda ya kamata sai a nuna maka falalan da ke ciki yasa ya fara da falalan da ke cikin alwala in kaga falalan to ba za ka taba wasa da alwala ba ba za ka taba wasa da alwala ba saboda ka ji abin da ke cikin alwala na falala tsarin su kenan har abada har yanzu ba a samu fa matattaran ilimi ko malamai fa irin waɗannan malamai da suka wuce ba malaman addinin musulunci har abada ba za a taba sabo ba lokaci ya kure ko to in ka bar su ka je ka shiga wani hali to shi kenan shaitan zai kama ka ya jefa cikin halaka ka da hujja ba ka da yadda za ka yi saboda ba ka da kariya ka shiga abu ne da ka da son zuciya an fahimta kitabu tsahara littafin tsarki babu fadlil wudu'i babin da zo na bayanin falalan da ke cikin alwala قال الشيخ الإمام الحسين ابن مسعود الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو, أبو أمر عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الربا الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي زنجويا زنجويه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان تركي رب إيماني والمراد بالإيمان هنا الصلاة وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم والحمد لله تملأ الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والوضوء ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ثم بعد ذلك قال وكل الناس يغدو كل الناس الغدو هو الخروج مبكرا الغدو هو الخروج مبكرا على حد قول امرئ القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها وماء الندى يجري على كل مزنب yace so da yawa ina sammako a lokacin tsuntsaye na cikin mai shekarsu a lokacin kuma ma'un na da ya jiri ala kulli misnabi ruwan raba na gudana akan dukkan indararo lokacin sanyi tsananin sanyi ba lokacin damara bane ba lokacin ruwa bane in kwano ya dau sanyi sai ya yi mai raba kenan ko gumi ko zuba raba ce kenan ku to wannan raban kafin a ce karfe uku zuwa karfe hudu kafin zuwa asuba ya yi yawa sai ya haɗe yana yana gangarowa kamar ruwa sai ka je yana ɗik ɗik yana saukowa in wajen akwai kwano ko gwangwani ko menene sai ka je yana ɗik ɗik shi yake ta da mu asuba kun taba ganin irin wannan da ku san wannan ba ba ku san wannan ba ko ba wanda ya taba sanin wannan Eh? wa kullu nasu ya gudu dukkan mutane suna sammako in an waye gari fa ha aw wa wa'ansu su je su yanta rayukansu su yi aikin da shari'a take so a wasu kuma su je su halakar da kansu su fada cikin abin da shari'a ta hala sun halakar da kansu kenan haza hadithun sahihun أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن هبان بن هلال عن أبان وقال الصبر ضياء وأبو مالك الأشعري اسمه كعب بن آسم ويقال اسمه عمرو وزيد هو زيد بن سلام ابن أبي سلام الأسود أخو معاوية الدمشقي وأبو سلام اسمه منصور الأعرج الأسود الحبشي دمشقي قيل في قوله الطهور أو الطهور شطر الإيمان أراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله أي صلاتكم صلوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام sai suka ce to sallolin da muka yi da ba maka sai Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tuzartar da sallar ku ba قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي أين محل الشاهد باب فضل الوضوء أين محل الشاهد في متن الحديث الطهور شطر الإيمان in aka raba sallah gida biyu da sallah da alwala alwala sai ta zama rabi sallah ta zama rabi kenan ko zuhan Allah kuma yace wal wudu'u ziya'un الطهور شطر الإيمان أراد بالإيمان الصلاة كما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي shirazi قال أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا مصعب أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ba za ku so na ba ku labarin abin da Allah ke kankare kurakurai zunubai da shi ba wa ya rafa ubihi daraja a kankare laifi sannan a baka sinadarin da zai daga darajarka menene wannan kala isbaghul wudu'i ala al-makari hadha mahallu shahid isbagu wudu'i cika alwala akan lokaci ko da lokacin wahala ne ana san ana tsananin sanyi in ka samu ruwan dimi sai ka alwala in baka samu ba sai ka daina alwala sai ka yi haka kuma ka cika alwala to yana cikin abin da zai sa Allah ya kankare laifinka sa'annan ya ɗaukaka darajarka wa kasratul khuta ila masajid da yawaita kai kawo zuwa masallaci yawaita kai kawo ko ya zama gidanka na nesa da masallaci za ka yi tafiyar mai tsawo zuwa masallaci ka yawaita kai ka zuwa masallaci in ka zo ka gama sai ka tafi ko kuwa a'a gidanka na kusa da masallaci za ka zo ka yi sallah ka koma aka yi kira azhar ka zo ka yi ka koma in aka yi la'asar ka zo ka yi ka koma magarba isha su biyar ke wannan duka yana cikin mai kasratul kuta ilal masajid ke ko zarar salati ba'da salah da jira sallah bayan sallah أي yi sallar كان جرى أي a yi أي isha العصر كان جرى أي kana jira أي yi الظهر كان جرى أي sallar azahar العصر فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن مالك وأخرجه كتيب عن قتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء قوله إصباغ الوضوء الوضوء اشتقاقه من الوضاءة الوضوء اشتقاقه من الوضاءة أي النور وهي الحسن قال الأسمعي قلت لأبي أمر ما الوضوء يعني بفتح الواو <coughs> ما الوضوء قال الماء الذي يتوضأ به الوضوء الماء الذي يتوضأ به ثم سئل والوضوء بالضم قال لا أعرفه هذا شيء ميجي ميجي الوضوء يجي روان الولاه menene alwudu'u sai ce ban sani ba wa qala ghayruhu alwudu'u bid-dammi yuqalu wadu'a wada'atan wa wudu'an aka ce masdari ne wa qila alwudu'u at alwalan ik alwala wa arada bi qawlihi isbabul wudu'i ala ma la yajuzu salatu illa bihi isbabul wudu'i ala shine abinda alwalar da sallah ba za ta inganta ba sai da irin wannan alwalar قوله فذلكم الرباط إنا معنى فذلكم الرباط قال معناه أن هذه الأعمال مثل مراب مثل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله كما معناك أوري دواكين كقولوكين كا كان أجرا يشزاء أجياكين كذا الدين الله وقيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا فالمرابطة هي المداومة على هذه الأعمال المرابطة شيء يدوم أكن وإن كان أكن أمبت وقيل معناه أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل وياكي مكيوكو بدواكي وكما ارتباط الخيل كينا abin ما لا ya يا kenan الخوري يا بيا ya أخبرنا أبو akhbarana الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه in musulmi ko mu'mini ya alwala sai ya wanke fuskarsa khati'atin nazara وجهه bi خطيئة نظر al ma'i aw ma akhir qatr al-ma'i aw أو نحو mutu ya alwala ya wanke idanunsa karshen ruwan wanda zai karasa digo na wanke fuska din sai Allah ya kankare mishi laifuffukansa kananan laifuffuka kenan ko fa idza qatala yadayhi in ya wanke hannayensa guda biyu kharajat min yadayhi كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قتل الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قتل الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب كافية جماعة الولايات في تشكين ذنوب يا سب الله يا سب تشيش يا وينكيش هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سوير بن سعيد عن مالك وإنما duk ضد ake فكرانا ذنبي أما من يذنبي إن شركا نسي أن دينا in zalunci ne sai an daina in zalunci wani kai sai ka mai dan mishi amma ka je ka zalunce su ka ce zan yi alwala akan kare min zunubai a a ce ka dauki dukiyar su ka raddul mazalimi alaisa ka zalik sai ai raddul mazalimi kenan shine lokacin sauran abubuwan da ba laifukan da suke kanana ne in kai wannan su ne ake kankarewa an fahimci wannan قال أخبرنا أبو الحسن ahmad قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kharaja ila al-maqbarati wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa mm, mm, makbara makabarta fa qala sai ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku dara qaumin mu'minina ya ku mu'minai wa inna bikum insha Allah lahiquna mu kuma in Allah ya zo zamu riske ku zamu mu bayan ku wajidtu anni qad ra'aytu ikhwanana ina ina son ina ma da na ga yan uwana manzo Allah yana buri ina ma da ya ga yan uwansa an fahimta da wa yake magana lokacin sahabbai to sai abin ya zo musu ya mu zai zai musu kaman bambar kai haka a'a qalu ya rasulullah alasna ikhwanak yusuf ya manzo Allah mu ba yan uwanka bane ba qala bal antum ashabi yake ku na ne duk abin da kuke yi kuna da karfin hali kuna da goyon baya kuna ganin ina yi kuma kuna gani na ina faɗa muku kuna da tabbas kun samu goyon baya ke sai sa abin ba zai muku wahala ba an fahimta kana sahabi kana kallon manzo Allah yana yaki sai kai ka zauna kana kallon manzo Allah yana mana manzo Allah yana faɗa musu kuma yana yi a aikace za su ji nauyi za su ji wahala wajen karuwa yace a ku sahabbai na ne wa ikhwanuna manzo Allah ce ƴan uwanmu allazina lam ya'tu ba'd wa'anda ba zo ba to za su zo ba zo ba to ƴan uwan manzo Allah kenan har wannan zamanin har na da kasa wa ana faratuhum ala al-hawd <coughs> ni ne madugunsu ni ne jagoransu akan tabki na ranar tashin alkiyama قالوا ya rasulallah الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك ce ya manzo Allah ya zaka san waɗanda zasu zo bayan ka cikin al'umma ka ya zaka yi ka san su duniya ga taron burjak qala sai ce musu an ra'aita law kana li rajulin khaylun ghurran muhajjala fi khaylin duhumin buhumin ala ya'rifu khaylahu ita da kuma labari kana da dauki ko dawaki masu farin goshi da fararen kafa a cikin dawaki bakake ba za ka gane da haka ba za a gane kuma za a gane ba shi shi aka ce za a gane ala ya rufe khailahu qalu bala suka ce za a gane qala fa innahum ya'tuna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min al-wujuh ai al'umma ta za ta zo ranar tashin alkiyama goshin su fari duk gababun gabobin alwala duk farare ya za a yi ban gane su ba a cikin al'umma wa ana faratuhum ala al-hawd ni ne madugunsu ni ne jagoransu a wajen kamfi na mana ma dubu ko ko zan riga su zuwa wajen na je na gyaggyara musu komai da komai kafin su zo same ni a wajen fala na rijalun an haudi kama yuzadul a zalu unadihim yace to amma fa akwai waɗansu da za a kore su su zuwa wurin tafki ana koransu kaman bakin dabbobi rakunma mm, mm, kana shayar da dabbobinka bakon dabba ya zo ya kake sai ka kora shi to suna zuwa shi a ta kora su ana kora kuma cikin al'umma ta ce unadihim manzo Allah yana kiran su ala halumma ala halumma ala halumma ala ku taho ku taho ku taho al'umma ta ce laga alaman fa yuqalu sai a fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innahum qad baddalu ba'daka innahum bitawkid qad litahqiq baddalu ba'daka sun canza bayanka kad baddalu ba'daka sun canza bayanka me suka canza addini suka canza suka koma kafirai musulmai ne amma abin da ka bar musu din baki suke yi ba sun dauko wayansu abubuwa maimakon su bika suna bin wayanda suke so maimakon su yi kaza suna yin abin da aka a musu maimakon kaza kaza kaza kaza kaza fa aqulu sai na ce fasuhkan fasuhkan fasuhkan sai na ce a kora su a kora su a kora su ko da bid'a ba ta da hatsari sai wannan abin don Allah wanda ke maka taho mai sunna za ka yi fada da shi aina mahallin shahid li bayani fadlil wudu'i eh gurrul muhajjalina gurrul muhajjalina kenan ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إساق بن منصور عن معن عن مالك قوله وأنا فرسهم أي أتقدمهم والفرس والفارس المتقدم في طلب الماء يقال فرط القوم إذا تقدمتهم اترتال لهم الماء إن كان رجاس زوا كان تارا مصر ruwa كاكاو kawo كاكاو kawo guga ka kawo igiyar daura guga وتحيي الدلاء والرشاء قوله ألا هلم أي تعالوا قوله سهقا أي بؤدا يريد باعدهم الله قال الله قال الله سبحانه وتعالى فسوقا لأصحاب الصعير والصهيق البعيد هل فهمت ومنه قوله سبحانه وتعالى أو تحوي به ريح في مكان صحيح أي بعيد eh suna fitowa fili eh malam ko ai tun ai <laughs> dukkan su baki daya Allah ne musu albarka ba su da abin da suke sai kare manzon Allah sai kare sunnar manzon Allah sai kare addinin musulunci su kwana da yunwa ko su ci abinci mutum ya tafiya daga nan zuwa nesa saboda ya ji hadisi daya ya zauna yana yana karewa saboda ya kakkau da abin da ba shi ke gyara abin da ke akwai ya kwana yana yin wannan ko da bai ci abinci ba ko da ba shi da abin da imam malik wata na sai da aka dauko me aka sayar sai da aka cire mana mm, azarinsa aka je aka sayar aka dawa sayar da lokacin ya yace kowa ya kawo kudi za a kiya ba za a kiya ba don kana babban dan kasuwa ko kana dan siyasa ko kana mai mulki ba dai wajen su imamu malik tsakaninka da imamu malik ya imamu darar hijira meye hukuncin kaza ga abu ya faru kaza ga abu ya faru kaza sai ka zo ka samu imamu malik akan kujeran ilimin shi ma mulki ne fa yana ganin Allah ya bashi fiye da abin da Allah ya baka don me zai kaskanta ba zai zo karanta ba duk wanda ke da ilimi kada bai kamata ya mai ba bai kamata ya kaskantar da kansa roko su roki ne imamu malik yana madina almajirin shi abdurrahman ibn al-qasim mutumin masar ne iyayensa suna da kuyi da ya zo ya karatu wurin imamu malik shekara nawa bai taba bai taba zuwa kasuwa ana aiko mishi ko scholarship gida gidansu ana aiko mishi har ya gama karatunsa ya koma masa saboda ya san halin da malamin sa ke ya bugo mishi ya imamu darar hijira akwai bukata ne mu aiko ma check ko koma aiko maka transfer akwai bukata ka turo mana account number ya ce a ba bukata komai ba na bukata ya fi karfin wannan ya fi karfin wannan ba almajirinsa ba ne yana so sai ya aiko ko to me yasa ya tambaya me yiwa ya aiko a aika mishi amma idan mishi a ce koma mishi imam malik ba imam malik akan ilimi ba don wasa bane fa kowa shakkan sa sai ke kowa shakkan sa ke, an fahimta amma zo ku zo a dauki sunna ta zamo haja ana neman duniya da ita don Allah kuma sunna ta tsira da lafiyarta da mutuncinta da darajarta kada kuma da 'yan siyasa su wulakanta sunna da ahli sunna kar ku bar su wulakanta mutane kar ku bar su wulakanta sunna ba yadda za a yi ko kun ki su kun so sunna ita ce za ta yadda duk sa'an da kai wani abu ya samu ɗaukaka ba sunna wallahi in sunna ta fito tana tafiya ita ce za ta samu ɗaukaka ita ce za ta samu daukaka ko ana so ko ba a so to menene cikas waɗanda ke cewa su ke tafiyar da sunna su zama suna kaskantar da kansu suna kai su ne za su kama sunna illa su ne za su kama sunna illa amma sunna tafiya za ta yi duk abin da ya samu ɗaukaka babu sunna ne babu sunna a wajen sunna ba amma in sunna ta zo ta ta zo ta fara abin nan tafiya take kamar menene da menene saboda ita ce gaskiya gaskiya kuma haske ne da ita ba haka bane ba sai sa ba ruwanka da me sunna ne kai ka zo ka shiga ka sa rigar sunna ne kana neman duniya kana kaskantar da sunna kenan kana bata sunna kenan kana bata sunna kenan ba wanda suke ce tun daga zamanin sahabbai har zamanin wa har zuwa kai ranzu mu ahli sunna ne mu ne a'a musulmai ne ana tafiya sunna ke bayyana kanta aiki ke bayyana sunna amma mazhabin ahli sunna shine kaza da kaza da kaza da kaza mazhabin ahli sunna su suka ce kaza da kaza ahli sunna su suka ce kaza amma mu ahli sunna mu kaza kaza kaza a'a me kai ka wannan waye ne wannan waye roki ka fadi wannan ya kake tallata kanka da sunna da sunan sunna ma'ana an ka da ta da sunan suna din da kaje kai kaskanci ka kaskantar da me kaskantar da kowa musulmi ne shi a tafi haka ake tafiya tun zamanin sahabbai har zuwa zamanin kowa ne me yake aiki ke bayyana wannan ahli sunna ne wannan ba ahli sunna ba an fahimta saboda wannan kaskancin shine ya kawo cikas komai yake tafiya in ba haka ba me duk waɗanda suke fada me ake yi masu tasawuf ba ba suna cewa su sufaye bane ba to sa'ad ibn abdullahi tusturi me ya fada game da sufa shurutu tasawuf kowane ne kai karkashin su kaji yace shurutu tasawuf kamsa الشرط bil kitabi بالكتاب sunna. الشرط الثاني الاقتداء بنبي الأمة الشرط الثالث العفو عمن ظلمك الشرط الرابع أكل الحلال شيء نبي يرمي لزوم التوبة نبي أقول من مجلس مكان لزوم الاستغفار لزوم التوبة استغفار الله يغفر سامنا كودا كان تشين wannan abubuwa amma at-tauba kabar ba ya ce wa shurutu taubati wa shurutu taubati annadamu ala wa yayme wani yato Allah ya ure lazami ya ruddal ma ya ruddal mazlama kaza kaza ga abu fili ba kauce ba fili ba wannan sharuɗin aka ɗauko su waye yake sai kai shi ce shi sufi ne wa isa to amma ba ku yi karatu ba kai karatu ba ka je kana faɗa da mutane kana jayayya mu ahlus sunna mu muke da yawa mu a saboda me saboda yan siyasa lokacin zabe kasuwar kasuwar bukata ta zo ana neman inda kuke to don Allah a duba abin da ya wuce barwarin kaskanci ne da ayi bukatar me aka yi Allah na iya talautar da kai ko yan siyasa sun baka kuɗi wallahi tallahi duk duniya su baka kuɗi Allah ya ce zai talautar da kai ƙarya kake yi duk duniya su hana ka kuma Allah ce zai ɗaukaka ka arziki fa kashi biyu ne arziki Allah ya baka kuɗi arziki Allah ya rage maka wahala arziki ne Allah ya baka kuɗi da yawa arziki ne Allah bai ba kuɗi da yawa ya rage maka wahala abinda wani sai ya kashe naira dubu goma ya kashe dubu uku sai kai bukata ta biya ba arziki bane ba ya sa ma kwanciyar hankali ya sa ma menene da menene lokaci ya ce اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم